tsaye sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM ko kuma VOA Africa zango na biyar kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa ta intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. In an ɗan jima kaɗan za mu buɗe layinmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da yake cin tuwo a ƙwarya. Kamar kullum dai, lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar kafin nan sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga shugabanni da suke sauraron matsalolin mutanensu yayin da zanga-zanga ke ci gaba da karuwa a birane a faɗin duniya. Da yake magana da manema labarai a yau Juma'a, Guterres ya ce a buɗe yake karara akwai matsalar rashin yarda tsakanin mutane da gwamnatocinsu na siyasa. Akwai karuwar barazana game da alkawuran da aka yi wa mutane. ya kuma bayyana matsalolin tattalin arziki da bukatu na siyasa da wariya da kuma cin hanci da rashawa a matsayin wasu daga cikin matsalolin da ake da ke haddasa yawan zanga-zanga an samu barkewar zanga-zanga cikin wannan shekara a kasashe masu yawa daga kusan dukkan nahiyoyi wasu hare-hare ta sama da ake zargi daga sojojin amurka ne ya fada wani sansanin mayakan kungiyar isis a yankin footland na kasar somalia a cewar mazauna yankin wani da ya shaida lamarin wanda ya zanta da muryar amurka kan halin da ake ciki ya ce kusan makamai masu linzami hudu aka harba daga wasu kananan jirage marasa matuki na amurka inda suka afka wani yankin tsibiri a yau juma'a da ke kusa da ƙauyen amera mai tazarar kilomita 150 daga kudancin basasu da muryar amurka ta taɓa jami'an tsaron jihar Puntland kan batun sun ce su ma sun ji ne a labarai amma ba za su iya magana ba saboda suna tsakiyar tattara bayanai ya zuwa yanzu dai babu wasu bayanai akan takamaiman abin da ya faru kuma kowa ya kai harin duk da haka an san yankin ne a matsayin wata maboyar 'yan kungiyar isis a somalia haka kuma dakarun amurka sun sha kai hari a yankin a cikin wannan shekara to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutum biyu masu zanga-zanga a kashe a wani gangamin nuna kin jinin gwamnati a babban birnin iraq a yau juma'a cewar jami'ai lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da barkonan tsohuwa domin tura dabban masu zanga-zangar baya daga wajen da ya fi ko ina tsaro a bagdad zanga-zanga ita ce karo na biyu da aka kwashe tsawon mako ana yi tun farkon watan oktoba domin buƙatar kawo ƙarshen matsalolin cin hanci da rashawa da rashin aikin yi da kuma gyara ga tsarin siyasar ƙasar da ya lalace. masu gwagwarmaya sun yi kira ga 'yan kasar iraki da suke da su fita kan tituna a yau juma'a wadda take zama daidai da cikar firayim minista abdul mahdi shekara guda tun da ya hau kan mulki kuma cikar wa'adin kenan da manyan jagororin 'yan shi'an kasar suka ba shugaban da ya samar da sauye-sauye amma an fara gangamin ne da wuri inda ɗaruruwan mutane suka taru a dandalin tahirir tun yammacin jiya alhamis wutar daji ta fara ci a arewaci a wato a arewaci da kudancin jihar california ta amurka wadda ta tilasta kwashe akalla mutane dubu hamsin kamfanin da ke samar da wutar lantarki da iskar gas da ake kira pacific gas and electric ya katse wutar lantarki ga dabban gidaje a yankunan kawo wato domin shawo kan yaduwar gobarar haka kuma kamfanin ya gargaɗi cewa da alamu zai ci gaba da katse wutar wasu yankuna a ƙarshen makon nan kamfanin dillancin labaru na associated press ya ce ɗauke wutar lantarkin ya shafi mutane dubu ɗari biyar. Sarfilu kenan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madala Yanzu bari mu shiga taskar rahotannin namu. A Najeriya gwamnatin tarayya ta ba ma'aikatu da hukumominta umarnin biyan naira dubu talatin a matsayin mafi karancin albashi a ƙasar. Wannan ya biyo bayan amincewar Majalisar Tattalin Arzikin Ƙasa da kuma hukumomin kwadago. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto. umarnin ya nuna cewa za a fara biyan ma'aikatan ne daga watan afrilu na wannan shekara kuma a daidai wannan lokacin ne shugaban ƙasa ya sa hannu a dokar ƙarin albashin sai dai abin da ya ɗauki hankali shine ba a bada umarnin haka kawai ba domin bincike ya nuna cewa an sa kuɗin da za a amfani da shi wajen biyan ƙarin albashin a kasafin kuɗin shekara 2020. Ƙwararre a tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya yi karin haske akan yadda biyan albashin zai ɗore ganin cewa tattalin arzikin kasar na tangal-tangal. To gwamnati tana da hanyoyi da dama wanda za ta samar da irin waɗannan kuɗaɗe sannan kuɗaɗen da za a samar ɗin wanda za a biya albashi ɗin kuɗaɗe ne lalle wanda suke da yawa amma ko da lokaci lokaci mu abin da muke kallo shine shin wannan kudi zai iya canza rayuwar ma'aikaci in kudin zai iya canza rayuwar ma'aikaci to lallai zai canza al'amuran da za su gudana a cikin kasa saboda duk abin da aka ce ma albashi kuɗaɗe ne waɗanda aka bayar da su domin a yi abubuwa na rayuwa za ki iska cewa duk albashin da aka tsara ana tsara shi ne ya samar da kuɗin zuwa aiki na ɗaya kenan na biyu kuma ya samar da kuɗin kula da lafiyar ma'aikaci na uku kuma ya samar da abubuwan kula da lashin iyalan wannan ma'aikaci. Shi kuwa daraktan ma'aikatar al'adun gargajiya ta ƙasa Shegurun Shewe ya ce ba ƙarin albashi ne abin da ya kamata mahukunta su yi a yanzu ba. Mutane suna da karamin tunani ba dubu talatin ba ne magana. In ka karba dubu talatin ka kashe goma na shiga moto kawai ka kashe goma na siya gas ko na abin dafa abinci me rage abin da ya kamata mu yi ya za mu yi jaran kasan abubuwa ka su yi tsada a ko dubu da ka ba mutum in ba hada kai yanzu wani yanzu ya san wannan kayan ya so ta dubu goma zai sa dubu talatin a kai ina amfanin talaka talaka yake cutar talaka ba da aka ko an sa dubu talatin ba shi ba ne maganan maganan za mu yi musamman jara da zai mana tamako wanda kowa zai gin arzikin wannan dubu talatin in ba ka ba nan da shekara biyu ku sai a fara cana neman dubu hamsin kuma. Wata ma'aikaciya ta gwamnati ta bayyana ra'ayinta a game da wannan takaddamar. Sunana Christiana Gokir, ni civil servant ne a Federal Ministry of Information. To, karin albashin nan ko a yau da na je kasuwa tun kuɗin bai shiga ba kaya sun tashi. kaya sun tashi kuma muna jin waiwai akwai kari a tax akwai kari a vat to ya za mu karasa za mu iya sayan wani abu da kuɗin kenan ba mu samu kuɗin ba daga jin labari kawai kaya sun tashi abin jira a gani shine irin tasirin da ƙarin albashin zai iya yi idan ma'aikatan najeriya sun fara karɓa madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya Mala, magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. To Allah ya mana muwafaka. A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kanku. Kuma lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kamun mu kai ga yin haka ku shakata da wannan waƙar.

Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamu mun samu kiran mu ta farko daga jihar Kano. Wake kan layi a jihar Kano. Na mai magana Rabi Musa mai jarida ko bai daga nan jihar Kano. To menene ra'ayinka mai jarida? wani ra'ayi na gaskiya shine kamar yadda gwamnatin tarayya ta rufe iyakokin shigo da kaya ta ci an yaka ne mm. don kada shigo da tabarma ni gaskiya a matsayina na dan najeriya kuma ɗan jihar kano ba na goyon bayan wannan ra'ayi saboda mm. an hana shigowa da kaya don shinkafa mm. amma sai ga shi matsaloli kuma sun shafi kayan da ba su da alaka da shinkafa batirin rediyo da muke siya naira talatin amma yanzu ya kuma naira ɗari idan amfanin wannan a haka waɗanda suke da arzikin kamar dubu ɗari yanzu ya dawo na dubu hamsin wani na dubu talatin wannan ba alheri ba ne ba ina fatan gwamnati ya kamata in za a toshe boda to a iya a iyaka abubuwan da suka shafa bai kamata laifin wani abu ya shafi wani abu ba wannan nan kwamon magoro wanda muke siya naira hamsin hmm. yanzu ya komo naira ɗari ko ɗari biyu kin ga wannan abubuwa bai kamata laifin wani abu ya shafi wani abu ya kamata in za a hana goda shi wato a tsaya iyaka abin da yake muhammi waɗancan wanda bai shafi wannan ba a dinga bari ana shigo shi ya kamata. To mun gode sosai Malam Rabi'u mai jarida da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna wake kan layi daga jihar Kaduna. To, Ajiya sunana Mursala ne na kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, na Rigasa menene ra'ayinka? to ra'ayina guda biyu ne hajja da yake kun san mu masu buga wannan fa muna zazzagaya jihohin kasar nan mu ga mutanen kwarai mu mm. ba da shawara don su zama shugabannin mu mu ji daɗi mm. hakan yake sa na hango wani bawan Allah Alhaji Bala Gagga wanda dan takara ne na karana ciyama din karamar hukumar mm. a Yawuri wanda muke Allah ya da Allah Allah ya bashi wannan nasara saboda kyawun sa to kaga yanzu yanzu kana dan mishi campaign ra'ayinka muke so mu ji yanzu kawai akan wani al'amari da ya dame ka eh to ba ku ai shi sa na ce guda biyu ne to ra'ayina na biyu shine a muna ƙara kira ga mai girma shugaban ƙasa mm. wannan hanyar nan namu da ake yi daga abuja zuwa kano don allah don sa annabi ya kamata ya bincike ma'aikatan nan eh. gaskiya tafiyan yana aikin hawai ne ana hatsarori ana mutuwa hanyoyin nan da kuma dukunkuna nan sun zo na kirsimeti da sauransu da fatan za a sa ido ko kuma su buɗe hannu ɗaya su rufe hannu ɗaya tun daga abuja har kano a ce su rike hannu ɗaya suna gyara ba duka shi da bashin ana hatsari ba da fatan za a tashi lafiya. a mun gode malam murtala yanzu kuma sai jihar bauchi wake kan layi layi daga Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa na mara Amurka mai mazana Sama'ila Eswa kafin madaki karamar kumar Ganjo a jihar Bauchi. To na kafin madaki menene ra'ayinka yau ranar ku ce? To mu da yau shine da alkawalin da baba dai alkawari dai bai cika ba. Mm, ta yaya? To alkawura dai yanzu dai an yi shekara hudu yanzu yau shekaran ya ɗau miƙatin shekara takwas yanzu yana da wata biyar ba kaɗan. Mm. amma ka tuna abin da ya faɗa lokacin ya ce in aka in mutum ya karya aka mishi dori sai ya dan ji jiki tukuna kan ya eh, dawo eh to ai jikin yanzu ma ana ji to kuma ba ga alamun da a samu sauki ba to Allah ya kawo mana sauki yawa don haka muna kira shugaba Muhammadu Buhari dai yayi yayi da iya abin da zai iya ga ya kyautata ma yana Najeriya alƙawarin da ya dauka dai ya cika shi to shikenan Allah ya sa sako ya kai ga wanda aka isar da shi yawa yawwa godiya muke godiya muke to yanzu kuma kira mu na gaba daga sokoto wake kan layi daga sokoto alhaji isa musa mai santana daga gidan hamma to alhaji isa menene ra'ayinka yau ra'ayina shinkawa nan da an sa a boda dai wallahi mutu talakoki sai dai abin da hali ya yi mm. kawai to amma ba kwa gani rufe bodan kamar yadda waɗansu manoma suka ce su bana ai tafi bara hakan ya taimaka eh, gamayen manoma ne don ta musu haka dinna amma mu talagoci ai ba ji daɗi a haka ba to Allah ya mana maganin abin da ya fi karfin mu to amin kuma amin to yanzu kuma bari mu tafi jihar Nasarawa wake kan layi daga Nasarawa yawa salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah yawa sunana ososhi oga daga jihar nasarawa wallahi na yi shekara ya fi goma na nema wannan bai sami ku ba sai yau yau ranar yau ka kisa a kenan wallahi na yi sa'a na gode abin da zan yi magana nan shine wallahi shugaban kasa buhari yana yin kokari sosai mm. mu a nan jihar nasarawa ko program da an kawo na noman shinkafa tun daga watan biyu mm. tun daga watan biyu na shekara na ana yi ana yi ana yi ba ba mu kaya ba sai a watan takwas lokacin da ya kai lokacin da za a yi noma mm. to sun ba mu kaya sun ci akwai kudi a ciki to gashi har yanzu bai su ba mu kudi ba balle mu je mu yi noma to irin wannan shine ya sa ba za mu ga laifin shugaban kasa ba mm. sai mu ce wanda an sa su su yi aikin su ne suna da laifi don Allah idan ji shugaban kasa mm. in an yi program to shirin itafi wajen wanda an yi saboda su muna roƙon waɗannan mutane don Allah su rike su ba mutane kaya domin za mu je mu yi noma na rani kuma kuma daidai lokacin da za mu yi kenan don Allah muna roƙon su su ba da wannan kudin sun ba mu kaya ma mun yi asara kamar mun saya ne to muna fata mun kashe kudi an ba mu to na gode da fata wannan kuka da na yi Allah zai sa za su ji su ba mu manoma kudi mun gode sosai da ra'ayin nan naka yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna wake kan layi daga Kaduna wa alaikum assalam wa rahmatullahi wake kan layi na magana da Ko za ka ɗan ɗaga muryarka kamar kuma ka ya yi sama ka ɗan rage sautin rediyon sai ka ɗan ɗaga muryarka kaɗan. rage kaɗan. Yawwa to yanzu na jin ka. Mene ne ra'ayinka? Gaskiya ra'ayi da shi ne gaskiya game da kan batar da ake sai naira talatin da amma yanzu gashi ya dawo naira da Take ce. Haka. ya kamata gaskiya wannan magana kulle bodon da aka yi gaskiya ya kamata a bude wannan bodon gaskiya. To Allah ya kyauta. amin Allah samu dace amin amin mun gode da wannan ra'ayi naka kullum na neman ku bana samu na kai kusa shekara guda ina neman ku bana samu masha Allah yau ka cinci sa'a kenan wallahi Allah ta nagode sai Allah samu dace amin amin to yanzu kuma bari mu tafi amin amin bari mu tafi jihar Benue wake kan layi daga Benue boyi ne mai katako daga jihar Benue to boyi mai katako menene ra'ayinka a yau mm, wato ra'ayi na maganan kulle zo akan maganan kulle bodan nan ne ta gaskiya talakawa suna cikin wani mugun kuncin rayuwa yanzu saboda wannan kulle bodan da aka yi mm. wallahi kaya yanzu nan ya tashin goron zaɓe yanzu kamar maganar ta batir nan wannan shi shi mana kutuwa kwarya wallahi haka ba abin da zaka saya abin da kake sai naira ashirin ga yanzu ya tashi naira sittin hamsin kaga mm. kuma abin talakawa yanzu suke samun su ci kaga akwai wanda suke da ra'ayin cewa ai rufe bodan nan zai sa mutane su yi tunani su kirkiro hanyoyin da za su magance matsalolin da ake fama da su a cikin gida eh, da wannan din da amma dai kuma na talaucin kashi ya fi yawa yanzu to Allah ya mana maganin shi amma mun na gode yawa mu ma mun gode to yanzu bari mu tafi jihar Kaduna wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ke kan layi Aja Aisha barka da yamma. To barka ka dai Alhaji Musa Garo. Na gode. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To yaya ina ra'ayi ka menene ra'ayinka yau? To alhamdulillah ai wannan Alhaji Balan gaggadin da yake magana ciyaman na yawuri local government mutumin kirki ne idan haka kika ji mutala ma ya yaba da al'amarin shi ko muna fatan mutane za su yi shi. Allah ya mana zaɓin alheri. Hello, kina jina a karshe da ke ɓaure lokal government karamar hukumar Dusau. Eh. Ya ce gaskiya yana jinjina muku da kuke ba mu damar ra'ayi muke irin wannan abu mika sakonmu da irin abu ra'ayoyinmu da sauransu. Mu ma mun gode ku kuke ba mu kwarin gwiwa. Kuma da karshe ina kira gwamnatin jihar Kaduna. Hmm. Gaskiya ba abin da talakawan Kaduna suka zaɓe ta take musu ba saboda duk duniya ba kasar da za a ce za a yi ta ba kananan 'yan kasuwa mm. saboda duk irin abubuwan da ake ana wulaƙanta 'yan kasuwa mm. ana koransu har shugaban kwamiti shi kanshi rushe-rushe hafiz bayero yana magana cewa talaka ya koma gida ya sai da kaya kofar gida to wannan gaɗan da yake mana mu mun tabbatar da talakan jihar kaduna shi ya ɗora malam nasiru akan wannan kujera ta gwamna muna kira ga mai girma gwamnan jihar kaduna da ya taka wa hafiz bayero a irin wulakanta 'yan kasuwa da yake yi domin wasu suna shaye-shaye ne wasu suna sace-sace ne sun bari sun dawo cin kasuwa a cewa ba za a yi kasuwa da karamin ɗan kasuwa ba wannan ba shawara mai kyau ba ne ana fama da tsaro bai kamata a ce ana wulakanta ƙananan 'yan kasuwa ba kashe ina fatan wannan wannan kira da muka yi ya ja kunna mai girma gwamnan jihar Kaduna. Amin. Amin mun gode Alhaji Musa da ra'ayinka yanzu kuma bar mu tafi Naija wake kan layi daga Naija. Ibrahim ya hula a garin mai gode a Kimba. To, Mala Ibrahim ne ra'ayinka? To, ra'ayi na yau guda biyu ne na farko da Murtala da shi Alhaji Musa Garo sun isa mana da shi ga bisa ga ainihin wannan dan takara na jihar na Yawuri mm. Alhaji Bala Gagga. Haka. muna mishi fata alkhairi Allah ya kai shi a wannan kujera kuma muna fata da ainihin yan yawuri mazaɓar yawuri su zaɓe shi saboda mutum ne mai kirki kuma mai aikata ayyuka na alkhairi. To mun gode da ra'ayin nan naka sai yanzu kuma bari eh, to muna jauraran ka. Yanzu kuma bari mu tafi garin yawuri wake kan layi daga yawuri. Hajja kina magana da ɗan Ashaba mai fata daga yawuri. To Alhaji ɗan Asabe menene ra'ayinka yau? ra'ayina ni ma kamar yadda yan uwana suka gabata yana so in yi amfani da wannan dama in kira ga mutane da wuri lokacin jamman mm. da cewa su zaɓi a gagga a matsayin jaman mm. a matsayinsa na manomi ma'aikacin gwamnati kaga idan manoma suka zaɓe shi mm. na da tabbacin insha Allah kowane manomi zai samu taki akan kare domin babu abin da ke wahal da manoma wanda ya wuce takin zamani ba ta Allah ubangiji ya ba mu nasara amin da za ku tashi lafiya Allah ya sa mun gode sosai yanzu kuma bari mu nufi Zaria wake kan layi daga Zaria wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa alaikum assalam muna barka da aiki barka ka dai wake kan layi Idris Idris ne baban to malam Idris menene ra'ayinka yau ra'ayina to a dai tausaya ma talakawa dai game da halin da ake ciki a wannan kasashe da ko nake ba Buhari shawara mm. a tausaya talakawa don wannan zaɓe da aka yi an yi ne don ana sani amma zahiri duk da ya hau wallahi talaka ya shiga matsalar rayuwa ne. Mm. wadda fiye da yadda yake da mm. amma da Allah muna ba shawara in dai ya yi abin kirki to kan shi ma in ya na tsaya kan shi ma haka to mun gode sosai mana yayi da kyau ruwan shi bai da kyau kuma ruwan shi Allah ya tashi mu lafiya amin amin malam Idris yanzu kuma bari mu tafi zuru wake kan layi daga garin zuru hello hello wake kan layi wa alaikum salam yaya sun ba ma jinka sosai da alamun dai wannan layi ba ma to yanzu kuma bari mu tafi kwantagora wake kan layi daga kwantagora hello ta masu sauraro har yanzu dai layin ma buɗe yake za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku yau juma'a ra'ayinku ne na kanku akan duk wani al'amari da yake dame ku daga jihar kaduna wake magana isa dan mujalla da ta zara ka daga unguwar To menene ra'ayinka? To muna sauraron ka. Ra'ayina shi ne gaskiya Muhammadu Buhari ina ga yawan da hausu kasar ne don bai rike fita kasa duniya ba talaka ba ne. To. Me yasa ka ce haka? kullum wannan ya kasa wannan ya wannan kasa wannan ya gobe ya wannan kasa. Eh. kuma gaskiya magana da zaka yi magana APC nan gaskiya ana kama dai kawai an adawa ne ba ana kama da cikin gida bane hmm. idan ka da biyar APC da irin tarihin da kake yi ba ba za a ma komai ba amma ne ka wani jam'iyya ne to za a kama ka duka a nan a wulakanta ka a duniya amma ba ka gani ana kama wa'yansu ma ba kawai yan apc ake ake gurfanarwa a gaban kotu ba idan aka kama idan aka kama da pdp guda daya na gama na apc guda daya to na kama na pdp kaman guda talatin mm. a ga da ake gina ga an san kai kenan to mun gode da wannan ra'ayi naka masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu a nan ya cewa karfe biyar saura minti hudu wanda ya zo daidai da karfe tara da minti arba'in da shida a nigeria da nijar ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Yau ne shugabannin kule-kule ɗin kwallon kafan ƙasar jamhuriyar Kamaru suka gudanar da taro da ministan wasanni da motsa jiki na kasar a birnin Yawunde anda suka mika kokensu ga ministan kan irin rashin kudade na gudanar da ayyukansu da ma ci gaban gasar na kakar wannan shekarar 2019 wanda aka dakatar domin matsalolin da suke fuskanta. Ministan ya ce zai duba al'amuran nasu amma har sai ya tattauna da shugaban kulab ɗin kwallon kafa na kasar Kamaru kamaru finkafut saidu bamanjoya kungiyar kwallon kafa ta duniya fifa a cikin rahotonta na watan oktoba shekarar 2019 ta ce kasar kamaru ta zamto ta 52 a nahiyar mu ta afirka sannan dan buga tamola na kasar kamaru tifo timotin ya zamto na takwas a cikin jerin sunayen masu taka leda a nahiyar mu ta afirka kocin da ke horas da matasan kasar jamhuriyar kamaru 'yan kasar shekaru 17 waɗanda suka je kasar brazil domin buga ga kofin duniya na matasa ya kori dan tsohon kaftin din kasar ta kamaru samuel eto a cikin kulab din ya ce dan samuel din dai yanzu ba shi da kamala na bugawa kasar jamhuriyar kamaru ta mola a wannan shekarar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad garba awal kafin mu karkara shirin masu sauraro ga labaru amma a takaice. To a takaice babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya a Antonio Guterres ya yi kira ga shugabanni da suke sauraron matsalolin mutanensu yayin da zanga-zanga ke ci gaba da karuwa a birane a faɗin duniya. Da yake magana da manema labarai a yau Juma Guterres ya bu ya ce a buɗe yake karara akwai matsalar rashin yarda tsakanin mutane da gwamnatocinsu na siyasa akwai karuwar barazana game da alkawuran da aka yi wa mutane ya kuma bayyana matsalolin tattalin arziki da bukatu na siyasa da wariya da kuma cin hanci da rashawa a matsayin wasu daga cikin matsalolin da ke haddasa yawan zanga-zanga wasu hare-hare ta sama da ake zargin daga sojojin amurka ne ya fada wani sansanin mayakan kungiyar isis a yankin footland na kasar somalia a cewar mazauna yankin wani da ya shaida lamarin wanda ya zanta da muryar amurka kan halin da ake ciki ya ce kusan makamai masu linzami hudu aka harba daga wasu kananan jirage marasa matuki na amurka inda suka afka wani yankin tsibiri a yau juma'a da ke kusa da ƙauyen amera mai tattara kilomita 150 daga kudancin basaso To da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin kuma anan za mu ja labulan shirin a shirinmu na karshe na daren yau. Sai gobe kuma idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da Abril ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Kada ku manta za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu a yaushe a wayoyinku na salula akan dandalin VOA Hausa. Ko kuma tafka muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin sarfilu hashin gumal da ya karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyan mu na daren yau craig bonds ni aisha ma'azi ke cewa huta lafiya.